أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما wannan shi zaman mu na 23 insha Allah muqaddima muqaddimatul izziya na Abul Hasan Ash-Shadhali wanda muna cikin faslun fil masiha al khuffaini mun dauki sharda guda biyar daga cikin sharda takwas da malam ya ce wanda muka ce idan za mu haɗa za mu ce sharuɗa goma ne guda biyar sharuɗa ne na abin da za a yi shafa a kai ko ragowan kuma sharuɗa ne na wanda zai yi shafan haka ne na farko muka ce ya zamo fata ne ko eh sharaɗin farko ya zamo fata ne na biyu ya zamo mai tsarki ne sharaɗi na uku kuma ya zamo an yi ta sha dukanta an mata jima an ɗinka ta an ɗinka takalmi ko ba wai kawai ɗaurewa aka yi da igiya ba ya zamo an ɗinka ta duku ya ɗinka na hudu ya zamo ya rufe duk gaɓoɓin farilla gurin gaɓan kafan gaba ɗaya ya rufe daga idon ƙafa zuwa ƙasa ƙa'ida sharaɗi na biyar kuma ya zamo yin sunu ta tabu ulmashi fihi ko ya zama za a iya tafiya a cikin takalmi ba ya yi ƙato sosai ba ko yadda kana tafiya ƙafanka yana fita ya zama za a iya jeranta tafiya a ciki sharaɗi na shida mana ya ce sharaɗi na shida na masu alal kufain ce an shi ne mutum an hu, mutum ya saka kuffin nasa ala taharatin a lokacin yana da tsarki fala yamsahu alaihi ba zai yi shafa akai ba idza masa idza labisahu wa huwa muhdithun idan har ya saka kuffin yana da wato ba shi da tsarki a wannan lokacin idan har yana da wato wato wato ba shi da tsarki a lokacin ba shafa dole sai dai in an sa shi da tsarki saboda hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda mun karanta hadisin a cikin karatu na umdatul ahkam a a a karkashin babul masi alal khuffaini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hali na tafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin mughira ibn shu'ba yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hali na bulaguro sai an aka tsaya za a yi sallah yace fa ahawaitu sai na zabura na yunkura li anzi a kuffaihi dan in cire ma annabi sallallahu alaihi wa sallama takalmansa fa qala sai yace da ni da'ahuma ka kyale su kar ka cire min fa inni adkhaltuhuma tahirataini ai ni na saka takalman ne a lokacin ina da tsarki wato yana da alwalarsa sai da ya tsarke alwala sai ya saka to fa masaha alaihi alaihima a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi shafa a kansu ba tare da ya cire su ya sake shafa ba kamar yadda kuma muka karanta a baya mun ce shi a matafiyi yana da har tsawon kwana uku ko shi kuma mazaunin gida yana da yaumun walaila. Hmm. Hmm. mazaunin gida yawmun wa laila to wa yushtaratu fi hadhihi fi hadhihi bahara a wan ana yin sharadi a wannan an takuna ma'iyatan ya zama tsarkin da zai yi kamun ya sa takalmin tsarki ne da ya yi ta da ruwa sharaɗi na bakwai kenan amma malam anan ya kawo shi ƙarƙashin sharaɗi na shida kenan mun gane ko to mu za mu iya label mu sa takwas a gudun musa nan ba na takwas cewa an ta kuna baratu iyatan ya zama tsarkin da aka yi da ruwa aka yi falauta yammama inda mutum zai yi taimama sun bisa hu sai kuma ya saka huffinsa lam yamsah alaihi to ba zai yi shafa akan huffin ba amma wannan sharaɗin malam ne tafi a kai wanda mafi ingancin zance da malumma suka tafi a kai shine zai yiwu ko da taimama mutum ne gane ko sharaɗi na tara wanda malam shi kuma na gaba ya ce wa an kuna kamilatan ya zamo ya game kafafunsa biyu lokacin yin tsarkin malam sai ce to falau ga sala ihdari jilaihi da mutum zai wanke kafan shi ɗaya wa adkhala hafil khuffi ya sa kafan a cikin khuffi masalan ka zo alwala da ka wanke kafar dama mutum ya wanke kafar dama sai ya sa kafar daman a cikin khuffi qabla gaslin ukhra kamin ya wanke kafan hagu wa nahwi zalika da makamanta haka to la ya musau alaihi ba zai shafa akai ba mun gane ko Allah mun gane as-sabi'u malam yace sharadi na bakwai wanda mu zamu iya daukan shi a matsayin sharadi na tara Allah ya kuna asiyan bilubusihi kar ya zamo mai sabo ne shi mai yin laifi ne saboda saka wannan takalmi hmm? kalmuhrimi kamar mutumin da yake da ihrami mai aikin hajji ko aikin umara ai mun karanta a cikin karatunmu na umdatul ahkam ko cewa wanda yake hali na umara ya riga ya dau ihrami baya saka huffi Hmm? baya saka huffi sai dai sa ni'al ko haka muka karanta a baya daga kuma ba daga ra'ayi ba daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga mai ihrami idan har yana da takalmin da zai sa ai mun karanta akwai malamin da suka ce ma in sai huffi ne to dole ya yanke ya zama ba huffi ba ko wasu malamai kuma suka ce akwai albozaranci da dukiya saboda haka ya bassa a haka to kal muhrimi kamar mutumin da yake hali na ihrami wanda ghairil mutarri li lubusihi wanda ba ba, ba tilasta shi aka yi yasa ba hmm? mun gane ko ba tilas yasa sai yasa ba yanzu matsalan kai ne ana sanyi kuma sanyi in ya taba ka kai zai iya halaka ka matsala ce kana da pneumonia ko wani abu to kana sa takalmin sau idan baka sa sau cikin nan ba kuma ka shiga uku zai iya zama sanadiyar mutuwanka da ka'idan wala tulqu bi aydikum ila talukati to anan ka zamo mubar kana cikin kunci ne tilas ya saka ko hmm. ko kuma kana da ihrami kawai ka shiga wani lungu sai wani kato ya tare ka da wuka ko ka sa hufi ko in caka ma ko in harbe ka ba sai ka sa ba malam inda har ba imanin ya kai ba hmm. me ko yayi zafi fi wallahi me yayi zafi sai ka saka kawai inda ba imanin ya kai ba hmm. mun gane ko au bi safarihi ko kuma mutum ya zama bulaguron ma na haramun ne kal'aqi kamar wanda ya saba ma iyayensa ya gudu hmm? a yanzu ana yi ba yaro sai ya gudu ya bar gida don baban shi ya ce zai canja mishi makaranta to wannan gudu da ya yi sabo ne hmm? yarinya sai ta gudu da saurayinta babanta ya ce ba zai aura mata saurayin ba kuma saboda saurayin dan iska ne iya shan sholisho ko wani abu sai ta bishi su gudu ana yi ai ko an daina har yanzu ana yi sai ta bi shi su gudu kuma fa dan solution ne so da irin wannan hmm? Hmm? la ya rufe asiri za mu zo kitabun nikah a bulughul maram in yaso a loka a a a a umdatil ahkam mun zo kitabun nikah sai mu yi magana a kan shi hmm. ko kuma yaro ya saci kuɗin baban sai ya gudu ya bar gari har mata sai su saci kuɗin baban su ko mamar su su gudu su bar gari wal abiq al abiq shine bawa da ya gudu to fala yamsahu wahidun minhuma dukkan wayannan ba sa shafa ko kuma mutumin da ya tashi daga nan zai yi bulaguro ya je wani gari saboda akwai club hmm? ana yi fa zai tashi daga gari ya je wani gari night club ko kuma abokanan shi ce mar ka zo a sha giya sai tashi daga wani gari ya je wani gari don shan giya da bin mata mutum sai tashi daga nan ya je shi cin alade ko kare wani gari malam kar ku ce akwai wanda fa suna amsa suna musulmai to wannan duk tafiya ne na sabon Allah tafiya ne na sabon Allah saboda aka ba a shafa akan kofi asaminu sharaɗi na goma na takwas in ji malam wanda mu kuma za mu iya ɗaukan shi a matsayin na goma na ƙarshe kenan Allah ya kuna mutaraffihan bilulusihi kar ya zamo mutaraffihan mai nuna isa da matsayi da sa takalmi hmm? kar ya zamo ya sa ne don nuna isa faman labisa huli naumin duk wanda ya saka huffi saboda zai yi barci aw hawihi ko wani abu makamancin haka to la yamsahu alaihi ba zai yi shafa akan huffinsa ba mun fahimci wannan to malam yace tambihun jan hankali hmm? ya isa mu tsaya haka khairan idan insha Allah sai mu tsaya haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya kai mu zama na gaba sai mu tsaura Allah yarda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk